a Sako zuwa ga wani karen wahabiyawa, wani girman dare ɗaya, wani ɗan ƙaramin yaro wanda jiki ya riga hankali wanda ake kira Ibn Hazamin, wanda wannan bawan Allah ba shi da aiki illa ya ga ya ci mutuncin al'umma, ba shi da aiki illa ya ga ya tozarta malamai, ba shi da aiki illa ya ga al'umma ta rarrabu. Bayan Allah subhanahu wata'ala ta'ala yana gaya mana a cikin Qur'ani wa tasmu bi jami'an wala tafarraqu Allah ya ce ku yi riko da igiyan Allah kada ku rarraba amma wa irin wa'annan irin su Ibn Hazm daga lokacin da suka ga an fara samun wahada an fara samun haɗuwan kai an fara samun fahimtar juna tsakanin ƙungiyar wahabiyanci da ainihin dariƙa shau Ahmad Tijani da sauran turuk irin su ga sun fara kawo baraka suna ƙoƙarin raba kan al'umma. Bayan malamai suna cewa alwahadatu wal ijtima aslun min usulid dinil islami. malamai suka ce alwahada haɗin kai wal ijtima da haɗuwa sai suka ce asulun asali ne min usulid islami daga cikin asalin usul na addinin musulunci amma irin su wannan karnukan wahabiya wanda ake kira ibnu hazam lallai ya tabbata cewa wannan jahili ne kuma ya tabbata cewa wannan baya son haɗuwan kan musulmai kuma za ku tabbatar da cewa girman dare ɗaya ne eh, jikin ne ya zo ya riga ya hankalin yaro ne gaɓo tara ne kamar yadda mun sha gaya muku mai gemu a makogwara yaro ne gabo tare ne kuma jahili ne wanda gashi da ta ta nuna ya zo ya yi hudu ba rana ɗaya hudu ba rana ɗaya wata wuce minti takwas ba amma akwai gyara fiye da ɗari biyu a cikin na larabci wanda shi ma zan biyo kansa muna gaya muku gasu su yara ba su da hankali ga su kuma jahilai kamar wannan ibnu hazami dinnan bari in bar ku da abin da yake faɗa idan kun ji sai mu zo mu tabbatar mai da jahilcin shi da kuma wautan shi da kuma rashin hankalinsa bari mu bar ku tare da abin da yake faɗa shahara wurin yaɗa shirka da kafirci billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da ubangijin ka'aba da za a je mana dan bid'a shahararre irin su dahir bauchi irin su makare irin su madatai bar zancan yaran gana su karnuka a ce in rungumi ɗaya daga cikin su ko in rungumi karuwa ya zama cila sai na ɗaya billahi allazi karuwa zan runguma da in rungumi dan bid'a kuma in rungumi karuwa dan asara Allah kare kai akwai to alhamdulillah yan kun ji abin da wannan wanda shi da bai da tabbacin imanin iyayenka ka tambaye irin su bala siraju a garin kaduna a bolaye mutu yana yana haushin kare ka je ka tambaye irin su sama'ila iblis duk wani ba wahabi ya dan izala farkon shi da ƙarshen shi baya kyau ina abubakar gumi ka je ka tambaya mu da wayenmu da wayenmu sanda Abubakar Gumi ya rasu a ƙasar waje ana tantama washin Abubakar Gumi an binne shi ma da kai ko babu kai an binne shi da kanshi ko babu kai domin an ki buɗe gawan shi a mai wanka ana tantama saboda ƙarshen ba ta yin kyau ka duba irin su Sama'ila Iblis ina yau bayan Sama'ila Iblis Sama'ila Idris na Jos wanda shi ne ya ƙirƙiro wannan ƙungiya taku da cin mutuncin Allah da cin mutuncin manzan Allah da cin mutuncin waliyan Allah yaya ƙarshe shi ya yi. ina irin su bawa mai shinkafa ka je ka tambayo ya ƙarshe su ta ƙare za a gaya maka ba kwa cikawa da imani wallahi ba kwa cikawa da kalmar la ilaha illallah wallahi ba kwa ba sannan bayan ku yana zama abtar kuma ma kana lillahi dama wata sala wa ma kana li ghairillahi in in ka ma kana li gairi lai dama wata sala wa ma kana li gairi lai in ka wan fasala duk abin da ya zama an kafa shi dan Allah za ga ya da wama abin na ta tafiya ga mu nan mu iyayen mu eh iyayen mu da kakannin mu bayan mu ma akwai waɗansu wanda ko 'ya'yan cikin mai su suka zauna irin wannan kujeran za ku ji sun samu tarbiyya kuma sun samu ilimi kuma sun samu kaunar manzon Allah a cikin ɗakin mu ni ne ma'auta ni ne ma'auta ina da yayi kuma duk yayi na malamai ne dukkan su malamai ne babu wanda in ya zauna a kujerar wa'azi ba zai yi ba amma ku ba ga manzon Allah ga guba to kai ibnu hazamin maƙiyin manzon Allah bari in sanya maka daga ɗaya daga cikin 'ya'yan tijjanawa wanda wannan malamin da ran sa maka ya ma je har gaban abubakar gumi ya zauna a gama abubakar gumi na taɓa jin karatun shi ya yi ma karatu a gaban abubakar gumi amma ga abin da yake faɗa gami da mahaifin shi mahaifin shi batija ne bar gaji mu inda muke cikawa mu daga ce mana mashirkai to in mu mashirkai ne in ka isa a hana mu zuwa aikin kuma ramana in mu mashirkai ne ibnu hazam a hana mu zuwa aikin hajji mana kaga ashe ƙarya kake yi ya zama ƙarya kake yi ka san kai ma da kanka ka san mu ba mashirkai bane kuma ai Allah ne ya hana kan mushriki ya je ɗakin Kaba ya yi na amanu innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama da amihim hadha Allah ya kuma su imani ku sani mushrikai najasa ne fala yaqrabul masjidal harama kada su je kusa da masallacin Allah mai alfarma. ba da ame maza daga wannan shekarar doka ne an hana me yasa mu tijjanawa ake barin mu je ɗakin Ka'aba har ma mu yi ɗariƙa mu yi wazifa muna sa muku bidiyo yadda ga malaman mu nan suka zauna suna wazifa a ɗakin Ka'aba ga malaman mu nan suna wazifa a ainihin masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma Ibn Azam bari in sa abin da zai tabbatar da cewa makaryaci ne kai al'umma su karyata ka kuma kai ma ka tabbatar da cewa makaryaci ne kai wallahi mu tijjanawa ba shirke bane kuma wallahi al'azim wallahi al'azim wallahi al'azim wallahi al'azim muna cikawa da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu zan sa ma ka gani sai masa gafara ya gaya mana cewa ran jimma zai Nan asabar za ci abinci a gida haka haka yi kuwa na je din na same shi a asibiti ina ina mun haka ni ba ina mun haka ba kamar gaya mai yau ne ba yau yau domin akwai abba na lambu shi nan kuka je nan asibitin murtala ko akwai lambu a nan ko abba ina nan da rasa ina nan likita ne ina nan a saman bene na kawo shi ya sa masa ruwa haka a nan sai ya daga hannu ci ah, ka ina ganin ruwan nan ina zuba sai ya ci ah, baba kana kallon ruwan sai ya ce yadda nake kallon ka ina gani na gaga sai ce rijiya ya dauko ka ka zo ka rage min wahala ai ba zan wahala gurin mutuwa ba in Allah yadda sai ce mu tijjanawa ba ma wahala gurin mutuwa wannan ba zan manta wannan ba mu tijjanawa ba ma wahala gurin mutuwa saboda kalmar la ilaha illallah ita ce karshen sai ce daga wannan ruwan da ka zuwa mun an yi ban kwana gobe kuma ba mai zuwa jibi kuma an yi sallama wallahi an yi taskar labarai na same shi a asibiti goma da rabi na bar gurin ina mun haka ban gane ba sha biyu sauran kwata sai a wai shi kira na waya sai ji ba ka zo ni ce a yaro sai ce yaro to in ban zama na yi karatu a haka ba yanzu zan yi karatu hazimin muna fata kaji ko muna fata kaji kaji yadda iyayenmu da malamanmu suke mutuwa wannan bawan Allah ɗaya ne daga cikin waɗanda wannan bawan Allah ɗaya ne daga cikin waɗanda iyayensu suka faɗi ranar mutuwarsu ni mai ɓaro ta mahaifiyata mu biyar Allah ya sa lokacin maza muna gani ta ce duk a kira mu ciwo ya yi zafi muka haɗu a wannan lokacin mun zata za ta yi wa Fati muka shiga cikin yanayi muna hawaye ta ce ku daina kuka zan yi jinya na ɗan wani lokaci sannan kuma ba zan mutu ba na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya min ce mun ta yi ta ce mana ga manzon Allah nan sallallahu alaihi wasallam gashi nan ya gaya min zan yi jinya na ɗan wani lokaci sannan kuma ba zan mutu ba sai ranan alhamis ko juma'a sai ranar alhamis ko juma'a wallahi billahi lazi la ila illa huwa abinda mahaifiyar mu ta faɗa mana kenan a gabana a gaban dukkanin yan uwana yayanmu mu malam kabir ya ɗauke ta ya koma da ita gidan shi ana jinyanta duk ran da laraba ta zo wallahi tallahi hankalin mu a tashe yake sai mun ga alhamis ta zo ta wuce juma'a ta ta wuce a wannan satin muke samun natsuwa haka muka yi ta zama haka muka yi ta zama sai da ta jinya kusan wata hudu ko biyar wallahi azim ranan alhamis da safe bayan sallan asubai mahaifiyar mu ta rasu to kaji yadda iyayen mu suke suke rasuwa ulaika aba'i fa ji'na bi mislihim wannan sune iyayen mu ku zo mana da irin naku ibn hazan ba ka san haduwan kan musulmai da kake maganan professor ibrahim magari yan uwa bari in ƙara maimaita muku bidiyon kamun in dawo in ƙara bi ta kan shi ta wurin yaɗa shirka da kafirci billahi allazi la ilaha illa huwa na rantse da ubangijin Ka'aba da za a aje mana dan bid'a shahararre irin su Dahir Bauchi irin su Makari irin su Madatai zancen yaran gana su karnuka a ce in rungumi ɗaya daga cikin su ko in rungumi karuwa ya zama cila sai na ɗaya billahi allazi karuwa zan runguma da in rungumi dan bid'a kuma in rungumi karuwa dan asara Allah kare kai akwai To kai Ibn Hazam kana tunanin waye zai rungume ka? Ka isa ma ka zo kusa da Prof Ibrahim Makari ballandana ka je haka rungume shi. Ai daman da ganin kaɗan tasha ne, ka saba rungumar runguman karuwan. Shi sa har ka san ma yadda ake runguma. Ka manta cewa na gaya maka na san ka farin sani Ibn Hazam wanda kai fa maɗa amuka haramun wa masharabuka haramun wa malbasuka haramun wa guzita bil haram kai da abincin ka haram abin shan ka haram abin hawan ka haram ka gina da haram wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa motan da ibnu hazam yake hawa mai safaran wiwi da kwaya ya siyan mai mai safaran kayan maye kullu muskirin haram kullu muskirin kamr dukkan abin da ke sa maye giya ne mai safaran kwaya shi ya sai ma ibn hazan motan da yake hawa in ya isa ya zo ya rantse ce ba ƙari ba gaskiya na bada ba kai da kake maciyin haram guzita bil haram ni mai barota ko da kuke gani na ina da sana'o'i guda hudu ina sana'ar sola duk mutumin da ke so a hada mai sola addin da yake a Najeriya ina da kamfanin da nake turawa je a hada sola ni mai barota sana'ata ta biyu ina harkan ba da magani ina da Islamic Medicine Center sana'ata ta biyu ni mai ɓaro ta duk mutumin da ke son ya sai mota kowace irin kala ce ina harkan mota sana'ata ta uku ni mai ɓaro ta ina harkan fili ko gida ina siya ina siyarwa ina sana'o'i na guda hudu kai ina naka sana'a kai ina naka sana'a ibn hazan banda a masallacin garin kuma koranka akai korarre ne ba ka laisa laka akhlaqun mahmuda baka da ɗabi'u na kirki masu kyau babu baka da ɗabi'u na kirki duk wasu ɗabi'u da ake so ake so mutum ya zama shugaba baka ka da shi sai jahilci mun ka saba runguma runguman karuwan ne shi yasa sannan bacin haka ina koyarwa banda makarantu da suke karkashi na shi ita ma sana'a ce amma kai me sana'ar ka me cin abinci da kuɗin ƙwaya me sa kaya da kuɗin ƙwaya me hawa abin hawa da kuɗin ƙwaya Profesa Ibrahim makar ka ne baka mai isa ma ka je kusa da shi ba ko mu da kuga nan bayan Allah na muka ɗauko tana da su ai in kuka lura ni mai baro ta duk wani matashi da ka sani a arewa na social media mun hada wannan taron mun haɗa wannan taron babu wani wanda ka sani matashi na arewa wanda saƙon shi na kaiwa inda ya kamata ran da za mu yi taron nan ba mu haɗa a wurin ba amma me yasa ba mu ɗauki hotuna da sauran ba saboda sauran masu zafi ne a cikin addini kuma suna cin mutuncin shehu tijjani yanzu wannan afakan lawu da kuka na ɗauki hoto da shi ina haɗuwa da afakan lawu shi ya fara cewa mai ɓarota eh nazara ilayya mutabassiman ya kalle ni yana murmushi kuma ya ambaci sunana kuma mun san abakan lau yadda ya dawo ya gane gaskiya kuma ya bi gaskiya kuma yake kan addinin gaskiya me zai yana ba za mu yi hoto da shi ba an gaya maka in kuna kyaman mu ma kyaman ku ne dubu mai sauran wahabiya wanda suke wurin mai yasa ba mu hoto da su ba ai suna nan a wurin babu wanda baya wurin duk matasan social media na kowane gari Sakkwata Kano Zamfara Abuja Katsina duk wani matashin dan social media malaman social media wallahi tallahi ana wurin me yasa ba mu hoto da su ba amma wanda muka yi hoto da su mun yi hoto da waɗanda suke da sauƙaƙa wa malaman mu ba sa kafarta shehunan mu kamar shi wannan Asad sunna amori kuna ganin yana irin wannan cin mutuncin ne sosai kamar da sauran suke yi kamar shi malam junaidu ya ɗauki hoto da isa aliyu fantami isa aliyu fantami yana irin cin mutuncin mutane ne baya yi to bari in gaya muku wa biya ku mutu kun ga wannan hular da take kaina wallahi dan uwanku ba wahabi ya bani hadiyar ta shi yasa ma na sa ta kun ganta wannan wurin da take kaina wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa wa dan izala ya siyo hulan nan kuma na cikin ku kuma malami a cikin ku wanda aka san shi a social media ya kawo mu wannan hular gata na ta da ita nake saboda me saboda baya cin mutuncin al'umma dan izala ne amma baya cin mutuncin al'umma shi ya kawo min hadiyar wannan hulan gata a kaina kuma na sa gata da ita kuma nake ragargazan ku saboda ga ibnu hazamin aikin banza kake al'umma wa'azi irin na wa'innan mutanen ibnu hazamin ku daina saurara domin wa'azi ne na raba kai duk yadda muka kai ga zafin nan wallahi mu muna san alwahada alwahadatu wal ijtima aslun min usuli din islami haɗin kai da haɗuwa wuri ɗaya asali ne ma daga cikin asalin addinin musulunci amma wahabiyawanci wahabiyawa duk lokacin da suka ga an yi yunkurin samun haɗa kai su sun fi su fito social media suna irin wannan zage-zage wallahi mu in ba ku taɓa mu mu zo mu koya ma al'umma karatu mu faɗakar da al'umma shine abin da muka fi so kuma shine abin da ke gaban mu amma ba yanda za a zage babanka a ce kai shiru bayan da za a zage kakanka a ce kai shiru bayan da za a ci mutuncin malamanka a ce kai shiru bacin Allah ce fa mani ita da alaikum fata du alaihi bi misali ta da alaikum duk wanda ya ketare muku iyaka ku ƙetare mai misalin yadda ya ƙetare muku iyaka wa in aqabtum idan an muku uquba fa aqibu bi misalin ma uqibtum bihi ku musu uquba misalin yadda su ma suka yi muku kana magana madatai kai kai suka zo ko kusa da madatai kwaya nawa kake a ilimi ibn hazan ba abin da ka sani a addini kana magana shehu dai rubuci shehu dai rubuci shi ya tsore muku idanu ko shi ya tsore muku idanu har ka isa ka kira shehu dai rubuci dan bid'a ko mushriki ka faɗa min inda iyayenka ibn hazam su waye waye ubanka shehu dai rubuci ɗan usmanu mahaifinsa shine Shehu usmanu ga 'ya'yansa duk ma da ta qur'ani kai waye ubanka waye ubanka ibn hazam waye ubanka ina son ka gaya mana waye ubanka shehu malam abubakar Madatai duk karatukan da yake bayarwa da na su shifa da sauransu a gidan mahaifinsa yake gabatarwa gidan ilimi ne kai waye ubanka Profesa Ibrahim Makari baka isa ka zama limami ba a garin Kaduna matukar sai an kai ka gaban sarki an nemo malaman da za su tantance kai malami ne to baban Profesa Ibrahim Makari ya daga cikin malaman da suke tantance ka kamun ka zama limamin Juma'a shi malamin malamai ne Ibn Azam waye ubanka wane ne ubanka a garin kuma kai ba amintacce bane a unguwan kuma kai ba amintacce bane kai da ka gudu da kuɗin asusun masallaci an kore ka a masallaci ka gudu da kuɗin asusu an gaya maka ba mu san ka bane ka fito ka rantse motar ka ba da kuɗin haramun aka siye ta ba ka fito ka rantse motar ka ba da kuɗin kwaya aka siye motar ka ba malam haka haka haka fito kana maganan addini mu iyayenmu malamai ne ba ma malamai bane ba ma malamai bane mu iyayenmu waliyai ne waliyai ne mukaddamai ne an sani kai waye ubanka Ya'yan yan iska ne kawai suke fitowa ba su zo su ta cin mutuncin bayan Allah wanda in ka bincika asalin su ƴaƴan yan daba ne da kunnen ku kun ji malam albani ya ce shi wallahi duk dangin su ba malami duk dangin su ba malami da kunnen ku kun ji baban Idrisu asalin tsohon dan daba ne baban Idris dutsen tashi asalin asalin mafarauci ne barawan kwan zabi ne da bakin shi baban shi ya daidai ba kwan zabi zabi in sun yi kwai nashi ne ko na al'umma ne ya je satan kwan zabi sai maciji ya sare shi bakin maciji ya mutu Kura kuke ƴaƴan iska ƴaƴan ƴan tasha amma ku za ku zo manyan malamai irin wannan kura zaki to ai mu daidai da ku ne mu daidai da ku ne eh daidai da ku ne kuma wallahi alazim bar mu gaya muku yadda ba ku kaunar mu ba ma kaunar ku yadda kuke kyamar mu haka muke kyamar ku mutane nawa muka haɗu da su cikin irin ku wanda ba mu saurare su ba balantana hoto da su dukkan ku ai ku da ba ku kai ba kun san bakin cikin waɗanda suka fito suna ta magana saboda su ba su kai a gayyace su bane wurin da muka je muka zauna ba a gayyace su ba su kai a gayyace su ba shi yasa suka fito suna ta ai ba ɗaukan hoto da ɗan bidiya to wai ɗan bidiya? ai ku ne ɗan bid'a izala ba ba bace Allah ya kara masa da Abul fati asani sani lafiya Allah ya saka mai da alkhairi yana nan ya ce zai zo ya fito da bid'a ɗari ɗari bid'a ɗari ya ce zai zo ya fitar a cikin ɗariƙa a cikin izala bid'a ɗari bid'o'i ɗari ya ce zai zo ya fitar bid'o'i ɗari bid'a na kuke yi ku musabaka ba bid'a bace ba bid'a bace musabaka makon sabbai da kuke a Kano ba bid'a bane saukan alqur'ani da kuke ba bid'a bane duk ba bid'a bane wannan hmm? ga suna abubuwa da kuke yin su na bid'a iri iri kala kala saboda haka wallahi muna gaya muku wahabiyawa a hirɗinku ku shiga taitayin ku mu yana kallon ku duk abin da kuke wallahi ba za mu kyale ku ba mu daidai mu daidai ne sannan ibn azam muna ƙara gaya maka wallahi azim ka shiga taitayinka idan kai wasa har garin da kake nijar zan tsallako in zo in same ka in maka ɗiban karan mahaukaciya wallahi zaka sha mamaki sannan kai ko mai gemu a makogoro ina nan zuwa kanka jahili wai har wannan wannan wannan Allah ya kama ka ba dai kuna zagin malamai ba wallahi ba alfahari ba wallahi al'azimu ba hmm. alfahari ba ka duba wai da takarda da takarda kala irin larabcin da yake yi a minti takwas sai da ya gyara ya fi ɗari minti takwas mai gemu a makogoro ya hudu ba gyaran larabci da arabiya da sarfu da sarfu baka san sarfu ba zan zo ai za ga yadda zan yi buje-buje da kai jahilan yara irin wannan wasu suke cewa wasu suke mutuwa suke zage shehu tijjani jahilai yaran da ko baki ba su gama iyawa ba karanta littafi ba wasali ba su gama iyawa ba wai su suke zagin shehun shehunnai balarabe saboda haka yan uwa wannan raddi kenan a takaice wanda insha Allahu rabbi zuwa an jima ko zuwa gobe akwai waɗansu za su fito suna ne insha Allahu rabbi Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu Allah ya ɗaura mu akan hanyar sayyidina rasulullahi mu mutu akanta ta mana su ya ƙara musu lafiya maulana shehu ɗaya rubuci Allah ya ƙara mai lafiya dan uwa yayan mu malamin professor Ibrahim Makar Allah ya ƙara tsare mana shi alfarma manzala sallallahu alaihi wasallam da sauran irin siyayyen mu su mala abubakar madatai su Allah subhanahu wata'ala ya ƙara musu lafiya ya tsare su dan uwanmu abokin mu sai da abul fatai sani sai da nazar ado musa da sai da imamu junaidu da sai da ah, ah, barhama gombe da Allah ya tsare mana su da sai da yahya sahabi a sankawi da Allah ya tsare mana su alfarma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yan uwa zamu dakata anan wannan dan shafa kai ne muka yi wa ibn hazamin akan ƙarya da ya zo yana rantsewa da jahilci ba tare da sanin hakika ba Allah ya datar da mu assalamu alaikum